ya aka yi na sake yi bayan kin ce ke ce maganin idanuwan ta tuni suka raina fata saboda shakar da ta je numfashinta ko sauka baya yi da kyau ga wani abin bakin cikin da ya sa ta ji kamar ta hidiye zuciya a wurin da garfi tsarin jikin wannansa akan yatsun kafarta da ƙyar ta samu ta ɓamɓara hannunsa daga wuyanta ta koma gefe tana matsa wurin duka wannan tashin hankalin suna yin sani a lokacin da ake takabbara an tayar da sallar asuba ko da suka hada ido lokacin da ta dago kanta kallon da yake mata ya bata tsoro gani take zai iya yi mata komai shi yasa ta tuna shawarar mai bindi da ya ce ta nemo karyar da za ta yi masa ba don so ba ta tashi ta rungume shi don a yanzu kam ko digo ba ta son shi dama can ba ta taba son shi ba kuɗi ne ya kawo ta amma yanzu abin ya karu sham kamun ta cuta ce kaɗai take shiga fara ɗaya amma magani sai a hankali kina nufin ba yanzu zan warke ba ina nufin mu komai a sannu ka tuna sati uku da suka wuce ba san juna ba ina da wanda nake so yake so na amma jihadin da na hango zan yi idan na aure ka yasa na bijire wa iyayena na so wahala sosai amma idan na tuna shekarun da ka dauka cikin kuncin wannan larura sai na ji zan iya yi maka komai sham zan zauna da kai har karshen rayuwata ko da baka warke ba ta karashe zancen tsigar jiki na tashi saboda tsabar kyankyaminsa da take ji zuciyarsa ce ta sauko ya saka ya sake kankame ta da kyau soye da kina ganin zaki iya zama da ni ko ban warke ba sai da ta yi mutsa fuska tun da ba gani zai yi ba ta ce me zai hana na riga na sadaukar da rayuwata ga neman farin cikin ka a kowane hali kake ni mai son ka ce har abada maganganun sun yi tasiri sosai a ransa ya dinga yi mata alkawura na kyautatawa dakin sai ya ce ta je ta samo masa kayan da zai yi sallah da su ta fita kafin ta isa ta tsaya a kwarido inda zai sada ta da ɗakin nasa ta sha kukanta ta more da suka idar da sallah ne take tambayarsa game da kayan da ta gani jiya a ɗakin sa ƙasa kayan bacci na ne da zannuwan gado da suka ɓata idan sun taru zubarwa nake yi a ranta ta ce suka ɓata ko ka ɓata su me yasa baka bayarwa a wanke kina so na tona kai na asiri kenan kin ga kada ki damu kanki ga waccan yarinyar sai ta dinga wankewa girgiza kai ta da sauri baka gudun tonon asirin ashe ba wai ina son shiga tsakaninka da matarka ba ne amma idan da za ka yarda zan fi son a ce ni kaɗai na san wannan sirrin idan ka je ɗakin ta kada ka bari bacci ya dinga ɗaukar ka kamar ya faɗa mata babu aure tsakaninsu sai dai ya cije ya ce babu abin da zai haɗa mu a wuri na ke kaɗai ce matata ita kuma tun da kwaɗayi ya sa babanta ya matsa wa baba ya aura min sai mu jira su mu ji su gaji su ce na sake ta a wurin su su kasancewar tauhida da matarsa kuma suna gida ɗaya ƙoshi ne ya haɗe mata da kwanan yunwa idan duniya ta san halin da shamsu yake ciki dariya za a yi mata za ta so tauhida ta zama mai wanke kayan amma ko ita idan ta sani sai ta yi mata dariya a bayan ido gara ta rufa ta asiri maganar nan ta mata a junan su karfin dole cikinta ya samu ba don ba ta buƙatar hutu ba zama cikin ƙazantar nan abu ne da ba za ta jure ba ko kaɗan daya daga cikin tawul ɗin banɗakin ta ɗauko ta haɗa ruwan kumfa ta goge katifar bayan ta cire manya-manyan zanen gadon masu nauyi da ado irin na amare da ƙyar ta juya katifar inda fitsarin ya kwanta ta kuma gogewa sannan ta jingina ta da bango ta saki fanka da ac tana gamawa sa ta koma ta samu ya jika kayan baccin nasa yau dama ke nake jira ga kayan can na jika miki zan kwanta To ta ce tana binsa da kallon tsana ta shiga ga samun ban ɗakin ta wanke kayan, sannan ta wanke shi tas tana aikin tana guntun amai da tofar da yawo kamar mai yaron ciki. A kan rastin ce yaɗin ɗakin ta same shi yana bacci, ta yaya zanin gadon da ya yi datti gasar ne, da ta ɗaga katifar bala'in da ta tarar sai da ya sa ta kakarin da ya tashe shi. Idan tsabar iya munafunci haka ta hiɗe yawunta ta ci gaba da aiki. tun asuba sai karfe goma susu ta kammala ta samu ta yi wanka dakuna biyu katifin duka jingine da bango ta shanya zannuwan gado a banɗakuna da jikin gado idan ta kalle su sai ta ji kamar ta ɗebe ɗan arzikin da ta samu na auren ta da gida shamsu ma da mai bindi da bai faɗa mata gaskiya ba sun sha Allah ya isa ba iyaka irin wannan rana da kowace mace take hasko kanta a matsayin sarauniyar gidan mijinta ita a baibai ta zo mata daga tashi daga bacci sai wanki da gyaran fitsari ko daɗin ji babu yar kwanciya da jiran tarayyar miji sai dai ta ji a labari da alama ba ta da wannan rabon a ɓangaren tauhidat ko a ranar ko kaɗan bata rinta ba sai bayan asuba lokaci ya yi gare ta da za ta ijiye tausayin kanta da nanana ta fara tunanin mafita admission letter ɗinta ta tana da ke hannun alhaji audi ta koma addu'ar allah ya sa ya bar ta ta yi karatun ba ta taɓa sha'awar lo ba haka zalika ba su taɓa zancensa da nan ba shi sa ta yi mamaki da ta zaɓar mata shi ta riga ta ƙudurta wa zuciyarta cewar ba za ta bata kunya ba karatu za ta yi tuƙuru ta ga nufin allah a kansu shi kuma alhaji audi in dai biyayya tana kawo yarda to za ta bi shi sau da kafa sauran sirrukan nasa da ba su sani ba take fatan sani ƙila a haka ta samu madafar da za ta zama tubalin gyara ga rayuwar masoyanta da wannan tunanin ta ɗauko mp3 ɗin da arkan ya bata ta buɗe kasan wani akwati ta ijiye tana son jin muryarsa ko sau ɗaya ne amma ta danna zuciyar da take kunnawa saboda martabar igiyar aure wayar fanna ce ta tashe ta ta ce ta bude goba an kawo musu breakfast ba haka da so ba don ba ta son haɗuwa da masu gidan sai dai ba yadda ta iya haka ta saka hijab ta sauka masu aiki biyu ta tarar kowace ɗauke da tiri ta farkon ta zarce dining table ta ajiye na hannunta bayan ta sanar da ita cewa na susu ne na hannun ɗayar kuma shine na da shamsu karɓa ta yi ta musu godiya sannan ta ajiye shi kusa da ɗan uwansa ta koma ɗaki wankan da ta yi ta shirya cikin wata sufa ɗinki mai a shafi ta koma kan kujera ta zauna jiran yadda yau ɗin za ta kasance Susu da Shamsu da suka sauka kasa suka tarar da abinci sai ya ce ta kira Tauhida ta ɗiba. Dan ɓata rai yaga ta yi murmushi. Kishi kike yi da ita? akan me kai da uwar gidanka gani dai nayi bamu taba haɗuwa ba kuma kawai sai na je kiran ta cin abinci zan faɗa mata idan an kawo ta ringa ɗiba idan ba mu fito ba ba na son haɗuwa da ita amma kin san banda baba yanzu sai ya bata min akanta kanta hawa saman yayi su su ta buga tsaki haushinsa take ji a ce ko sau ɗaya bai mata sannan bautar da ta sha ba babban dalilin ta na ƙin zuwa ko bai wuce rashin son haɗuwarsa da tauhidi da ta zama a haka ba ga ra'ayi a gabansa ta yi abin da ta tsara tana aikin tunani wani irin kamshi ya iso gare ta kafin mai shi ta iso duk da babu wani abin kirki da aka yi mata na aure amma renon hajiya manga idan ba ta rage kamshi ba sai a ce an yi asarar kuɗin tara susu sai ta dukar da kai sai da suka iso gaban tebur ɗin ta ɗago mamakin karya. ta nuna tun da ba su taɓa haɗuwa a gidan gaba da gaba ba ko jiya a gaban alhaji audi da zai musu nasiha ko kowace fuskar ta a take baki a sake ta bude idanu ta dafa kyaujinta tare da miƙewa tsaye kamar na san fuskar nan wayo, allah ina muka taɓa haɗuwa murmushi tauyi da ta yi fuskar ta ta ƙara haskawa ta yi kyau tsafta ga makarantar yanayin susu sannan ta ce olwa ta sun ko in ce da ta bai rabiya ta fdc bajorga Shamsu tsayawa ya kallon yadda Susu ta so mu rawar jikin ganin Tauhidat har tana cewa ba da taba zaton za su sake haduwa ba. Ina fata duk abin da ya faru tsakanin mu a baya zaki manta da shi mu haɗa kai mu samar wa shan kwanciyar hankali. Insha Allah Tauhidat ta ce saboda zancen ya fara isarta yana neman fama mata kyamfan abin da ya faru da mahaifiyarta a wannan rana. kamar yadda susu ta so shamsu tambayar me ya hada su yayi tarab ta marere ta fuska ta shiga karanto masa karairayin da ta shirya makaranta ɗaya muka soma ina ss1 ta shigo da ss1 ni ce school momi ɗinta ma kujera tauhida ta ja jingina ta zuba mata idanu wata wani nuna mamaki a fuska ba saboda tun ranar da ta ga fuskar ta a falo hankalinta bai kwanta da zuwanta ba ki ce kun san juna so ba ni da matsalar rigima kenan cewar shamsu haka nake fata susu ta ce tana jan hanci babu ɗigon hawaye a idanta rabuwar ta tamu a lokacin ba ta yi daɗi ba tauhida suke hakuri haƙuri kin na san tan da ni kika samu ina tattara kayan akwatin dole ne ki zarge ni a matsayin wadda ta sace miki provision batare shamsu ya yi ta yi sauran ci gaba da bayanin hastar na shiga na samu an fasa akwatinta an zabar mata da kaya shine ita cikin kwashewa ta ganni ta yi zatanni na buɗe ta ta kai ƙara ta karshe aka kore ni washe gari jawar idanun shamsu suka yi da ɓacin rai tahida ta gyara tsayuwar ta har lokacin da murmushi a fuskarta ta ce Allah ya biya wanda aka cuta haƙƙinsa kiran me kake yi min ta juya bangaren Shamsu tsawa ya daka mata bayan ya runguma sosai ya gama yi mata fada sannan ya ce ta koma ɗaki idan sun gama cin abinci tana iya zuwa ta ci amma ba zai ci da ita ba don durkusawa ta yi fuska a sake ta ce a tashi lafiya ta juya masa baya ta hau sama ko wage babu ran sosa in ya yi dubu ko ya ɓaci don so ta yi ta karyata ta ita ma kuma ta samu ta ƙara wasu karairayen da za su janyo shamsu ya gaggauta korarta daga gidan a baki iya dinga ta abincin tana ta karairaya da langabewa a jikinsa hakuri ya bata akan abin da ya faru a baya ya kuma yi mata alƙawarin hura tauhidat ta inda ba ta zato tunda sahaji ya ga ga isa wurin arkam take ta fama da shi akan canzawar da sai dai abu ya faskara halayyarsa gaba ɗaya ta soya babu wata walwala daga aiki sai aiki hira ma irin ta tsakanin ɗa da mahaifiyarsa baya zama su yi ya ɗauki damuwar auren tauhida ta ya saka a rai dama tun shi baƙi ba sai ya sake zuƙewa haushin kansa yake ji da bai dage an ɗaura masa aure kafin ya bar Saudiyya ba ga rasuwar baffa da ta tsaya masa a rai ne mutum na farko da ya fara ɗora idanu a kansa bayan shekarun da ya ɗauka yana rayuwar kaɗaici. Baffa mutum ne da mantawa da shi abu ne da ba zai yiwu a gare su ba. zuwan sa Najeriya da Hajiya Manga ta yi sai yasa yake jin kansa useless. Ita da take mace kuma ga girma tana da kamar sa yana ganin bai kamata a ce ita kadai take faɗi tashi akan Alhaji Audi ba. Da wannan damuwar ya koma arkam ɗin da bambancin kawai shine baya shan kwayoyi kamar yadda yi wancan karan. Dawowarsa kenan daga aiki ya gaishe ta zai wuce ɗaki kamar yadda ya saba. sai ya ji shiru ta amsa ba maimaita gaisuwar yayi ta ki kula shi har sau uku Jamal ya kalle su su biyun ya ɗanyi murmushi nan na arkam na gaishe ki ya maganar neman accommodation wurin kwana ɗan kadan hankali na zai fi kwanciya a ce ka samu kafin na tafi ba a nan za mu zauna tare da shi ba arkam ya tambaye ta yana mai mamakin mai ya kawo zancen neman wurin kwana ina magana ka yi shiru ko baka fara nema ba ne ta sake tambayar Jamal da ya haɗa rai yana tura mata baki. Ya san tana sana take share yayansa kuma baya jin daɗi. Ko shi da ba soyayya ba ce tsakaninsa da tauhida tana jin kansa kamar an zare masa wani abu mai mahimmanci? ina ga arkam da cikin kankanin lokaci zuciyoyinsa suka zama abu guda. Nan nake bar zancen ya nemi wani wurin don Allah. Idan yana ganin gidan nan yayi nisa da makarantar su sai na nemi wanda yake kusa. Arkam ya ce hankalinsa ya so matashi da share shi da take yi. tashi ta rai a bace idan kai ma ban isa da kai bane shi yasa ka kasa bani amsa zan tattara na koma gida duk da ba ni da uba amma ba zan rasa masu kauna ta ba a can ta tabo su kuwa da kalamanta suka saka ta a gaba kamar wasu ƙananan yara suna kuka ɗauke kai ta yi dama hakan take so tana gani jamal ya zangura alƙam yana cewa duk laifin ka ne ka bata haƙuri mana shi kuma ya harare shi minai ita fa ta hana ni zuwa gida akan wani kawo aure kai kuma ka daina sakin fuska saboda tauhi hannu ta daga musu ya ishe ni kuna abu kamar wasu yara ka girma ne jama'a cewar arkam yana kashewa mahaifiyarsa ido don ta yi dariya ina fa kana ganin yaro sweet 16 to ni ma san makal 54 hajiya manga da jama'ar suka kwashe da dariyar yadda ya ce san makal din a Turanci. far'ar ta yake bukata sai ya ji hankalinsa ya kwanta ya tashi ya rungume ta cika ni ta tura hannunsa tun da na zo gidan nan nake kake faman kunci kamar kai kaɗai aka yi wa laifi ni ban kai matsayin ka ɓoye damuwarka akan mace ba idan kana tare da ni ko dan an raba ka da tauhida sai ya shafi alakar ka da mahaifiyarka dan uwanka da duka al'amuran rayuwarka ki yi haƙuri nan na insha Allah daga yau na daina ka ci gaba dai sai mu kama gaban mu ka jira wadda take amsa sunan matar waninka ki yi haƙuri mana nan na sai kin ƙara fama masa ciwon zuciyar inji Jamal danne shi arkam yayi akan kujera suka soma kokawa tun hajiya manga na rabo har ta koma gefe tana dariya da ta kula arkam ke jin jiki ba autanta ba sai da suka gaji don kansa suka bari da daddare arkam ya bi ta ɗaki ya sake bata haƙuri mu ya kamata mu kula da ke ba ke ki kula da mu ba yana damu na yadda kike struggling ke kaɗai kin hana mu yanka mai kumatunsa ta shafa tana murmushi ranar ku tana zuwa arkam yanzu so nake na gina ku ta yadda ko babu ne rayuwarku ku ba za ta tagayyara ba rungume da juna jamal ya zo ya same su shi ma ya shige tsakiya kowanne cikinsu ya ƙudiri niyyar ƙara azama cikin karatunsa domin su faranta wa mahaifiyarsu sati biyu kenan da tarewar amaren su yau fanna da kanta ta shigo ɓangaren nasu da yamma ta bukaci ganin su kusan tare suka sauko tauhida ta yi kyau abinta saboda zaman wuri ɗaya gashi ta kwantar da hankalinta tunda ta tabbatar shamsu na susu ne ita kadai hakan ya yi mata daɗi ɗari bisa ɗari yadda tauhidat ke yin kyau tana ƙara cika haka su ke motsewa tana yankwanewa kullum ba fashi shamsu sai ya yi fitsari kamar ibada yanzu ko baccin kirki ba ta yi saboda tana yawan farkawa ta tashe shi fitsari amma duk da haka sai ya yi mata a kwance ranar da ta nuna tana son su raba ɗaki ɓata rai yayi wai ta fara kyamarsa ta zo ta kawo shawarar a saka washin mashin a ban ɗakin ya ki amincewa wai gani yake kamar nadasar ba za ta fita ba kuma ya saka ya yi sallah abu ya tarar mata goma da ashirin ba ta da kwanciyar hankali ko kaɗan idan ta ga irin tauhidat ne take nuna kamar daɗi take ji mijina kula da ita sakon alhaji audi fanna ta sanar da su akan ɗaukar mai girki kowace tana son a ɗaukar mata kuku ko guda ɗaya za ta wadatar da ku susu za ta yi magana ta ji takun shamsu yana saukowa sai ta karya murya tana kallon ɓangaren da tauhida ta zauna me za mu yi da kuku kuma anti mu bi a gidan nan ai sai a ce mana ragwaye ko tauhidat kallon banza fanna ta yi mata kafin ta ce tauhida karatu za ta fara shamsu ka je alhaji yana son ganin ka zai baka makullin gidan da aka kama mata har ta gama ban gane ba karatu za ta yi amma babu wanda ya faɗa min sai yau tashi ta yi abin ta kaje ka same shi ke kuma idan kina buƙatar gokun ki faɗa min a ɗauko miki ta ce da su su kafin ta fita godiya tauhida ta yi mata ga murnar karatu da za ta yi susu jikinta sanyi ya yi saboda sau biyu tana yi wa shamsu maganar nema mata transfer ta karasa karatunta a nan ya ce idan ta soma karatu waye zai ji da lalurar sa da ya je wurin alhaji audi ma ya so yi masa gardama a akan kada tauhida ta koma makaranta ya tana masa cewar ba matarsa ba ce saboda haka ba shi da iko da ita karatunta kuma su zai amfana don zai ba ta aiki ne ta zama lauyan kamfanin su idan ta gama cikin kankanin lokaci ta haɗa kayanta ta koma ƙaramin flat ɗin da ya kama mata a gwagwalada gida ne mai kyau zaman mutum ɗaya ko biyu sai ɗaki mai haɗe da banɗaki ta waje an saka mata komai a ciki sannan alhaji audi ya ba ta mota da ta tashi tafiya sai ya haɗa ta da mammalo saboda kada ta zama ita kaɗai babu namiji sannan shi zai koya mata tuki sai kuma mai aiki matashiya 'yar garin da aka ɗaukar mata hankalinta kwance kamar tsamma a randa take karatu a can garin su fafa abayomi ya samu natsuwa da karatun da ta fara shi ma ya buɗe shago a jikin gidansa Hajiya Mangama ta dawo ginin makarantar ta ya kankama. A wata bai fi sau ɗaya ko biyu da take zuwa ginin ba kuma da wuya ta wuce asabar da lahadi ta tattara ta koma ba ta shiga harkar kowa iyakar ta ɗaki sai idan ta je yunwa ta sauko. Su su kullum cikin takalar ta rigima take amma ta ki ba ta haɗin kai su yi rigimar da take so. Idan Shamsu yana gida ya shigar wa su har ƙasa take durkusawa ta ba da haƙuri. Shi ko wannan halin nata sai ya sa take masa kwarjini ya kasa ci mata mutunci. wata biyar bayan auren susu ta fara laulayi ta tsinci kanta a mai wacan hali saboda fitsarin shamsu da yanayin da take ciki abubuwan da suke faruwa da ita babu wanda ta taba tsammani zai zo gare ta a gidan aure gidan auren ma irin wannan babu hutun gangar jiki da zuciya daidai da rana ɗaya iyayenta kuma tamkar sun goge shafanta a rayuwarsu idan ta kira waya za su amsa su tambaye ta gida da mijinta daga nan ba sa karawa gashi ta yi kuɗi ta wuce duk sauyinta amma ko tsinken hannunta sun ki karɓa kuɗaɗen a jirge kawai suke a akawun tunda bata rasa duk abin da take bukata ba sun za a ƙasashen turai inda ta bauta fiye da najeriya a zaune take bacci a duka hotels ɗin da suke zama saboda sabo ba ta wuce awa guda take tashin shamsu fatsari don kada a tafka abin kunya su da suka tafi wata uku amma satin su biyu ta matsa musu da karyar ciwo suka dawo wata asabar da ta gaji sosai bayan wankin da ta sha don fitsarin yau har ya taba kafet ta sauko ƙasa tana hutawa ta yi zurfi a tunanin rayuwarta mara daɗi ba ta san lokacin da tauhida ta wuce ta zuwa kicin ba tana zaune ta ji kamshin abinci na shiga hancinta ga kyashin ta karba abin hannun kishiya dama kuma tana jin zafin yadda komai ya kare a kanta tauhida ta samu kwanciyar hankalin da ya gagare ta takunta ta ji za ta fito daga kicin ɗin ta tura hannu a makogaro ta kakalo aman dole tauhidan na fitowa ta same ta ta yi shami-shami a ƙasa cikin amai da sauri ta ajiye plate ɗin hannunta ta tafi ta dafa mata baya har ta gama bata nemi mai aiki ba da kanta ta gyara wurin tana ta yi mata sannu har shamsu ya shigo susu na ganin sa ta kara narkewa har da kuka shi ma sanni yake mata daga bisani ya ce me yake son ci na sa a dafa miki tauhidar da take gefenta tana kallonta da tausayawa ta kalla ki min alfarma ki zuba min abincin ki kafin a dafa wani tsakani da Allah ta tausaya mata ta yi saurin mikewa sai kin ce alfarma kamar wani abu mai girma bari na ɗauko miki flax din da plates da ta kawo da kanta ta zuba mata ita kuma tana ta jujjuya idanu a zuwan tana jin jiki ko cikakkun mintuna biyar ba ta yi ba ta share abincin nan tas tauhidar ta juya mata ragowar shi ma kaɗan ta rage ta yi gyatsa a bakin halinta ta ki bari ya ɗauko kuku don kada tauhidar ta mora sai gashi yanzu ba ta iya girki sosai kuma idan ta yi baya mata daɗi da daddare tauhida sai ta haɗa da ita a girki don tausayi ma har da tambayar ta abin da take so ba shegari lahadi ma haka tun da suna gajeren hutun semester sai wata lahadin za ta koma saboda haka kirki sai ya dawo wuyanta su su ta kara mata da aikin amai don ko ba ta ci sai ta janyo shi kawai don ta ba ta aiki ta yi a ƙasa bayan kwana biyu su su taɓullo da salon idan ta girka abu da bata ta bata sai ta yi ta kakarin amai ta ce ba shi take so ba ba gajiyawa haka tauhida za ta je ta saka girki dandan tana ganin babu asara a taimakon mara lafiya yau da ta kai mata abincin tana ijewa ta koma kicin din saboda ta ɗora ruwan miyar dare tana daga ciki ta ji kamar muryar mai wanke wanken su sai ta fito da sauri don ta tsayar da ita idanuwanta a kan susu suka sauka tana cin abincin nan hankali kwance muryar shamsu da ta ji yana kiranta daga sama kuma ta san ba zai wuce ya sa ta aiki ba sai kawai ta karkarce ta zura hannu a baki ta soma kwara amai akan kujera da kafet tauhidat tana tsaye a bakin kofar kicin tana kallon ikon allah har ya sauko